ne wani irin murna za ka nuna da godiya ganin ka samu nasara a wannan wasa da aka yi na badminton a cikin garin Bauchi. Eh gaskiya wannan wasan badminton dai muna yin shi ne kawai haka saboda motsa jiki kuma mu daga yobe muke da maturu muka zo nan gasan har Allah ba mu muka zo na daya kuma kamar yadda ka gani yanzu ga wasu sun zo daga Abuja wasu daga Niger wasu daga Kano wasu daga Kaduna kaga har sarki ya zo daga Yobe yawwa to kaga yana kawo haɗin kai a tsakanin matasa gaba daya zaka ga wani wanda baka taba sanin shi baka taba ganin shi wani abu zai hada ka nan wanda bayan a haka ba abinda zai ka ba da shi amma yau sai dalilin wannan za ku zo har za ku hannu da sarki da suka shirya wannan gasa a gaskiya mutanen bauchi sun yi kokari da suka shirya wannan gasa da gaskiya sun yi kokari eh, muna gode musu matuka allah ya kai mu allah ya kai zuwa shekaran gaba eh, sunana bashir baba gaida dallami sunana muhammad dallami ah, ga ka zo wannan gasa na badminton wanda kuma dukkan alamu yana nuna cewa a ah, wasa ne na karshe kuma ka zo na karshe Allah ya baka ka zama na biyu shi wani irin murna da godiya za ka nuna gaskiya yau ka nuna farin ciki na samu second position a wannan gasa din na biyu ah, na 50 a ah, wani irin godiya za ka nuna wa su waɗanda suka shirya wannan gasa ah, su su kowane shekara suke wannan gasar amma gaskiya na farko zuwa na ke ban taba zuwa ba sai karar da kuma ga shi na zo allah ya bani sa gaskiya na gode masu ga wannan wayannan da suka yi organizing wannan